Masu sauraron mu da yammacin talatan nan Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda har yanzu yana tare da matashin na mai basira ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. Wato Malam Abdu Mamman Kane masanin kimiyyar na'urar kwamfuta wanda Allah ya ba mu hikimar ƙirƙirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa domin ya taimaka ma manoman Nijar da ma na duniya baki ɗaya. Ga dai Malam Abdu Mamman Kane da ci gaban bayani akan dalilan shi na kirkiro wannan fasaha ta ruwa daga nesa. saboda mami saboda yanzu duka manoma aikin da suke aikin karfi ne da so ne ko da bokici ko da igiya su kwaso ruwa da wannan wusa'a bisciyin duka wannan aikin zai zo musu da sauki don kuma muna sa tsammanin ke gwamnati ya yi amfani da wannan dama don ya ba manoma ya tallafa musu ya sauƙaƙe musu aiki kuma ya gyara rayuwarsu ba su kan harkar garka da noma. Wataƙila wannan fasaha za ta yi tsada ga manoma. Kamar yadda na gaya muku ɗazu wannan husa'a tana kumshe da abubuwa da dama tana husa'a da na'o'in kama zafin rana tana da husa'o'i ah, wanda suke ba da famfuna na jayo ruwa daga ƙasan ƙasa tana da abun rarraba ruwa tana da abun waya telecom da sauransu to duka wannan abubuwan sai kasance suna bata tana tana ƙara kuɗi shi yake sa manomi haka wanda da ƙarhin shi bai iya sayan ta kai tsaye sai dai da uh, husa'o'i dubarori ne su ba shi dama ya saye ta babban husa'a dai wadda muka kawo shi ita ce wadda mu gama masu hannu da shuni da wanda ba su da su taimaka musu bisa kan program proje proje haka wanda za su tallafa musu su sayi wannan na'ura ko su saye su da taimakon rabi da rabi ko kuma su taimaka musu dan su doki bashi su saye ta duka yana yana sa wannan da wannan musa sai kawo manoma da yawa sun same ta ba tare da sun wahala ba ba tare da sun zuba kuɗi zunzurutu ba dan kaɗan in suka bada hai a tallafa musu sai su saye ta sai su zuba a gonar su ta kawo musu sauƙin aiki kuma ta bunƙasa musu umfanin gonarsu da garkarsu. Yawa, Malam Abdiya kasuwar wannan fasaha shin kasuwar wannan fasaha a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ta tsaya ko ta tsallaka kan iyakoki misali Najeriya, Mali, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da dai sauran ƙasashe na kusa-kusa da Nijar. To wallahi alhamdulillahi wannan husa'a ta karɓu eh, a ƙasashe da dama eh, na waje da Nijar. Eh, musamman ma a ce fiye da yadda ta karɓi a Nijar ta yi eh, karɓuwa a ƙasashen waje kamar su Burkina ana kokowa a haka ta taje saboda sun samu labari kuma sun ga unhwaninta 'yan kimiyya sun ba ta lamba ban girma saboda ƙungiya wadda take kula da kirkire-kirkire ta ba ta lamba ta ba ta lambar girma don ka abu ne mai yiwuwa duk inda aka aka sa shi aka tsara shi aka aza shi yana kawo ci gaba kwarai don kasashen waje sun karɓe shi da dama kuma game da kasuwar shi yanzu alhamdulillah mu ce ma abun har ya huce zaton mu tunda yanzu manyan kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kula da harakar yanayi da harakar gurbacewar yanayi sun nura da wannan musa'a tana kawo sauki saboda tana hwace ruwa tana unhwani da zafin rana tana hudda Eh, isansi daga zuwa da fuel tana hana su tana hudda famfo ka a yi unhwani da famfo a yi unhwani da zahir rana don musamman ma wannan kungiyoyi su suke tunkaran mu da su gwaji su zo su kama don a tallafa a yi kasuwarta a kai ta wajen kowa kowa ya same ta a yi meda ta a yi ɗaɗa ta duka a faɗin duniya. Yawa Malam Abdu akwai lokacin da aka gayyato ka zuwa nan Amurka inda aka gayyace ka zuwa birnin New York a cikin bayanin da kai akwai abin da kace akwai lokacin ma da ake maka kallon mahaukaci. To hakikan kuna da gaskiya duk wanda a wannan zamani a nan da shekara uku baya duk wanda ya zo ce zai tada ruwa da salula babu shakka ko ku inda kuke sai ku ce to shi wannan lafiya kuwa tunda abu ne wanda ba a yi shi ba. Ban ruwa da aka santa da karfi ka zo ka ka ja shi ko kuma ka sa isansi ka tada ka ja ruwa to wannan aka ce da salula za a yi shi ina salula ina ruwa kowane ne in dai da dan wannan in ya duba sai ga bai haka amma in ya tsaya ya aje hankalin shi ya fuskanci abin da ake ni ya nura da cewa salula da inji duka ɗaya suke aiki ne suke da zafi da zafi in na rana ne in na wuta ne don da an kwatanta maka zaka nura ashe abu mai yiwuwa ne ba ma wahala ba ce kai kan kai ku nesa wani shi masanin kimiyya ne ma ya gani da da fari bai yarda ba da ya zo ya gani cato you either ya aka yi ba mu tuno ba da wannan abin a kusa ma yake don sai mu ce mun gode Allah daga inda aka yi mu wani kallo kallo yanzu aka yi inda mun dan samu galaba mun ana mu kallon rahama kuma ana ganin umfani ne zai samu fiye da haka nan bisa wannan ma ya sa muka ƙara ƙoƙari yanzu muna bisa kan bincike bincike don mu samu wasu sa'o'i daban wanda zasu su ƙara bunƙasa harkar karkara da harkar noma eh, da harkar garka. Fatan mu dai a nan Allah ya sa hukumar bunƙasa noma don ɗan Nijar ya iya ciyar da ɗan Nijar za ta tuntuɓi Malam Abdu Mamman kani domin kowane manomin ƙasar ta Nijar ya samu wannan fasaha ta ban ruwa da wayar salula daga nesa ya ci moriyarta. Idan Allah ya kai mu rana ya taya Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani yanzu a madadin shi da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.